gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta sanarwa ta gaga mai matuƙar muhimmanci ga ruwan makallaci kuma mabibiyan shawarar fim gidan sarauta ku biyo mu wurin jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku amma kafin nan idan ka san wannan ne zan gane ɗauki wannan tashar don shi mana subscribe lakin da kuma comment ta nan ne za mun kawo muku dukkan wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa ba iya wannan shiri ba sauran na sama kwalinka dubu ɗaya biyu bakwai ne ma shi ta nan ne za mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa ba iya wannan shiri ba ma sauran fina-finan kanu ba ku ga muna kawo muku duk wani abin da shi muka tabbatar da zai ilmantar yan ne ranar mun kawo muku dukkanin wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba sauran bina-binan ta ne baki ɗaya ku ga muna kawo muku a sauran bina-binan ta ne har sauran fina-finan ce ka za ku ga mana yi iya batun gwargwaron ƙoƙarinmu daidai don mu ga mun abubuwan da su muka tabbatar za su ilmantar da ku kuma su nishaɗanta su barkantar da masu kallo da kuma sauraro kuma kamar yadda na faɗa muku muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske ya ƙara jajircewa ya fito ya ƙara biliyan da kuma jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙan muhimmanci a gare ku a gare kuma ba iya wannan shiri ba har sauran tunan kane duka za ku ga muna kawo muku dukkanin abubuwan da muka tabbatar za su ilmantar kuma su nishadantar su da masu kallon mu da kuma mu to ku ci gaba da mana subscribe lakin da kuma kwamen saboda ta nan ne zaran mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara kasance mai da na ƙara bibiyar mu kuma ƙara jin duk wasu shirye shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku. a gare mu kuma kamar yadda na faɗa muku ba iya wannan shiri ba ma